sannan a kusan kwana uku da ya wuce muka kusan kai ƙarshe da maganan issue in debate na political parties na zamfara state to yau cikin amincewan maɗaukaki sarki a mun zo nan saboda mu yi bayani ko kuma mu ji bayani daga masana game da ishu din ya za a yi dibet din da kuma ta yadda za a yi a gama shi lafiya to ba tare da bata lokaci ba wannan dibet din dibet ne da aka shirya saboda ganin cewa wannan jiha ta zamfara kamar yadda muka ce ba za mu rungume mu ba haka kawai mu bari abubuwa suna ta yiwuwa wa'anda kuma ba kan tsari ba ba a yi mu 'yan boko ba ba a yi mu wayewa ba ba a yi mu malamai ba ba a yi mu mutane nagartattu ba a rayuwa a cikin wannan kasa ta zamfara sanin kowa ne kaduna state sun yi debate kano sun yi katsina sun yi sannan gashi nan ana tunanin sokoto da kebbi su ma za su yi so mu ma mun shigo cikin wannan tsari na nishetin din wannan debate a cikin jihar zamfara da amincewa allah to a nan nake son na tsaya ba tare da na cika ku da surutu ba ku saurari wayannan jawabai daga wayannan muhimman mutane wanda yake dukansu university ko academicians ne na university wanda suka hada daga abu zaria hamadu bello university bayero university kano usman danfodiyo university federal uh, university gusau da kuma umaru shinkafi polytechnic sokoto mun gayyato wayannan manya-manyan malamai profesoshi da daktoci saboda su taimaka muna kuma dukkansu 'yan asalin masu kishin jihar zamfara ne to anan zan tsaya saboda ku ji a bakin su ubangiji allah sa mu dace kuma allah shi datar da mu a bisa abin da muke son mu yi saboda haka nan nake son na tsaya ya amfani da wannan dama na gayyaci a su da dr masabud da malam mudashir duka su a nan su muku bayanin abin da muka tafi dauke da shi أعوذ بالله السميع العليم وصلى الله da رسول الكريم. na Dr. مسعود Bello. ma'aikaci ne na wannan jami'a ta gusau jami'ar tara ta a shugaban sashen tarihi al'amuran ƙasa da ƙasa kuma mataimakin din na wannan fatati ita dai wannan ƙungiya sunanta zamfara concerned citizens for good governance fasarar wannan shine ƙungiya ce ta asalin jihar zamfara masu kishin jiha masu son ci gaba wannan jiha tsakanin da allah kuma masu fafutuka da kuwa domin ganin an samu jagoranci nagari jagoranci wanda zai dubi al'ummar jihar zamfara ga al'amuran da ake ciki domin a ciyar da wannan jiha gaba idan muna iya tunawa dai wannan jiha yau kusan shekarun ta talatin bai an yi jihar zamfara ne a alif 1996 ɗaya ga watan goma ɗaya ga watan oktoba kenan wanda ya ga an ɗauke kusan shekara 30 kenan kuma idan muka kewaya muka dibi jihohin da aka zage da mu za mu ga cewa tsakani da Allah sun tsere mana ga wasu abubuwa na ci gaba kuma irin wannan ita wannan kungiya ta za ta shirya muhawara ne inda za a kira 'yan takarkari daban-daban a jiketo jama'a da kungiyoyi daban-daban domin kowane ɗan takara ya faɗi dalilansa da ya sa ke son a zaɓe shi wani shiri ya zo da shi wace manufa ya zo da ita me ya yi a baya me yake shirin yi a gaba idan Allah ta'ala ya tabbatar mishi da jagoranci wannan kara wannan irin muhawara aka shirya ta ne a manyan kasashen sun ka ci gaba kuma ƙungiyoyi ne masu zaman kansu ka shiryawa a kira jama'a duk wanda a ɗan ƙasa ɗan jiha ya taho a bashi dama shi yi tambaya duk wanda ke son a zaɓe shi ya faɗi abin da sa ke son a zaɓe shi wani bai ma aiki hukuncin wanda zai zaɓa sai kuma irin wannan muhawara ya gamsu da manifesto ma'ana kudurori na ɗan takara sai ce yanzu ya ga wanda zai zabi saboda haka wannan muhawara tana da muhimmanci domin 'yan takarkarin nan su fito su yi ma jama'a bayani wani shiri suka zo da shi domin ceto wani al'umma musamman daga matsalar rashin tsaro rashin aikin yi ga matasa matsalolin manyan makarantu asibitotanmu da al'amarin noma da kiwo da masana'antu da sauransu kowa ya sani ba sai an gaya maka ba ba a nan ba duk inda ka tafi an ce daga jihar Sarfaraki mutane masu cewa maki yake rayuwa wannan ya ɗaliban jami'ar dama munan ne wanda suka zo daga irin Port suka ce wai da jihar zuwa lahira wani na hamsin ma'ana kawai in ka zo nan ka zo wani wuri inda su je a ce na yau na wata to muna kira ga jama'a da Allah su bada goyon baya idan an tashi wannan muhawara su bada goyon baya su halarta domin za su amfana domin su ba shawarwari su tambayoyi domin ciyar da wannan jiha ba a cikin al'umma daga matsalar da muka samu halin da muka samu kanmu a ciki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa wannan kungiya ta zamfara an concern zamfara citizen for good governance wanda lokaci an shirya ta ne domin a ba mutanen da ba dama su ji irin 'yan takarar da suke da su waɗanda manufofi da kudurori suke da su wannan shi ne ba da gejin suka mutane a ce wuri fage wanda mutum zai iya tunani daga cewa yan takara ya kamata ya zaba saboda duk da aka yi ko yanzu misali ko ba da ɗaya ba an yi jihohi da yawa wannan muhawara kuma na tabbata wannan muhawara ta canza ra'ayin mutane da yawa ga wanda ya kamata zaɓa waɗannan jihohi da haka lokacin ruwa aka fara da mu a baya muka fara wannan shirye-shirye shirye-shirye sun yi nisa mun tuntuɓi manyan-manyan malaman jami'a wanda suke babu shawarwari kuma duk wani abu ya taso samu da buga da ne su ce musu ga abin da muke nema muna shawo neman shawara wannan ne domin tsara muka hanya kuma kowane lokaci in akwai wani abu da ya kamata su shigo su yi da kansu za su yi da kansu kuma abin da an ba mu matsayin kamar kwamitin da doki ta fafatar fafatar da kuma tsayin kasuwar su cikin profesoshin da muka tuntuɓa su ne kamar akwai profesa abubakar aliyu neman dan asalin jihar labarai ne yana aiki da jami'a kuma da wanda su akwai profesa suleiman Musu fara da tura ɗayan asalin jihar labarai ne shi mana tare da jami'a kuma da wanda su akwai profesa yusuf ali wanda shi ma kuma ɗan asalin jihar zamfara ne yana tare bayan ruwa su kan akwai profesa hussein malami shi mana tare jami'a su maka kuma ruwa su sannan akwai kuma waɗanda ba su ma najeriya irin profesa musa musa mabara shi muna son ya amfani da hikima shi da shi da gehen harkar na'urar da makamantansa inda mutum yake matsayin shi da ɗan na ba shi gudun yana ba da shi gudun ba gwamnati abinda da muke so idan kawo da suka haɗu da yawa tabbata a samu shi abin mu mutane kowa aka zo ake aka yi aka yi mutane Allah za ka akwai da Isa Ibrahim shi da Kano akwai da ta Aminu Idris shi yana tare da wannan jami'ar lokacin jami'ar tare da So da kuma su akwai da Musa Musa shi da Kano akwai da tansu bayan shi wanda ya kara magana yanzu yana tare da ni akwai da ta'amini lawan tsafe shi ma yana tare da wannan jami'a da muke ciki kuma shi ne shugaba na zamfar saiko akwai da ta'aliyu bala aliyu bala yana tare da jami'a suna akwai da basu sakwato akwai da tabala bakwai shi ba da tabala bakwai yana tare da jami'a suna akwai da basu university sakwato akwai da tabbas sani ɗahiru shi ma da tabbas sani ɗahiru yana tare da wannan jami'a da muke ciki sannan akwai da tanazin tukur shi kuma yana tare da umar shinkafi university alani umar shinkafi ba da secondary school duk waɗannan mutane mun zo na mun tuntuɓi juna domin mu kawai za mu fito da wani abu wanda ke nufi wani gata wani makamar da muka ce da ci mutanen zamfara su san 'yan takarar da suke so su ba su haƙƙi wanda ya kuma su hukumar da wasu domin su jagorance mu shekara kuma a yau mutum zai fito ya gaya maka manufa da ni ya shirya daga nan za ka iya gano akalla ina ya kamata ka kace shi ne wani Wani ba wani magana ta cewa tun ce ko wani abin abin da ke so zama a ba su san duk ɗan takarda su masu sannan su san ba za ko ya kamata su zaɓa mun kokarin haɗa kai da ƙungiyoyi kala-kala kamar irin su zartaka da irin su golden star initiatives da kwarar cycle irin su Nigerian Union of Journalists, Vision FM, mg fm Prime FM, Standard Voice Television, Media smart Mai Biredi, nta so ɗan kullum TV, Thunder Blues da kuma Gama TV. Duk waɗannan suna cikin fatin wani lokaci ne fatin lokacin za a gane da wani abin da marma shi ne lokacin da za a yi ramin da ka samu a samu wild politics jama'a ko da ba ka samu zuwa wani kasa zama duk inda ake cikin da ba ka kamuwa kamar ka ka kalli abin nan live mutum da ake shi sai yan wasu yan kuma ce misali ka'idoji da muka so mu sanya wanda muke son a yi amfani su lokacin gudanar da wannan abin da muka samu ke son mu wannan bayani domin da yan takarar da suke so su shiga da sauran jama'a su gane cewa abin nan an shirya shi babu wata gurɓa ciki wasu kamar abin da headline abin da heading guda kamar sun kai goma wanda kowane matashi da hutu na shi a takaice domin a gaya mutane abin da aka shiga na farko hanyar da muka bi wajen zaɓo 'yan takarar da wanda za su nuna wanda za a yi da kuma su muna da 'yan takarar da ɗan takara a jihar Zamfara masu neman takarar kujerar gwamna suna da yawa saboda shi da daɗin nan gwamnan shi ne kawai shugaba saboda abin da zama shi idan ne sama ta gyaru insha Allah muna tunanin duk sauran kasan ba za su ta to shi ne maimakon a ce a kwaso abin da tunda wannan shi ne gaba maimakon a ce a kwaso shi da yawa ya zama to an samu ila ba ba a samu cimma wani ba shi ne muka fara da kwana guda na takarar gwamna? ba mamaki shekaru masu taimaka wasu ƙungiyoyi za su shirya ila kuma su gayyaci wasu ɗan takarar ila masu wakilci kamar wannan ɗan majalisoshi su ba su zo su gaya mutane me suka shirya yin domin wannan domin mutanen su na farko shi ne wani ɗaukoki yan takara guda biyar wanda muke so su ne za mu gaito wajen wannan muhawara na farko shi ne mace wanda a gwamna mai ci to yana son zai zarci cikin abin nan to shi mata ce wani gunci na cikin yan takara ko a ne ko masu wannan gasa sannan sai opposition party kamar babban jam'iyyar hamayya ita ma ɗan takarar kuna son mu gaice shi don cikin wannan sai kuma sauran 'yan takara guda wanda nake tunanin ka lura su a lura da irin karɓo su ga jama'a su ma za mu su su shiga cikin wannan sa'annan a cikin tsari mu muna son ɗan takara ya halarci wajen muhawar nan da kashi babu wakilci ba ka cewa abin samu zuwa wani kuma wani wakilci a mutane suna son su ji manufarka da bakinka domin idan ta tsaye ya tashi mutane suna iya ɗaukaka da kalmomin sai kuma mutane da muke son daga yanzu na hudu muna tunanin mutum ɗari da hamsin banda yan takara mutum ɗari da hamsin wanda za a kai yanzu akwai sauran kila masu gudanarwa yana haɗa su kila da suke mutum ɗari amma dai mutanen za a kai yanzu daga wasu jam'arin daga wasu ƙungiyoyi mutum ɗari da hamsin cikin mutum ɗari da hamsin ɗin nan muna son duk kowane ɗan takara za mu ba shi mutum goma ya zo masu da ka ce ɗan e u m a na ɗan takara guda biyar mai karfin zai rubutu wanda kowa cikin m a g u y a bayan shi zai rubutu sannan sauran mutum ɗ a r e su muka r a s u akwai ƙungiyoyi kala kala a kansa misali akwai ƙungiyoyin ma'aikata kamar irin su nlc da irin su nut nolge da makamantansu kowane mun ba mu ba su da ya kasu u da aiwatar s da mutane za mu kai kansu sannan akwai su ma'aikatan jami'a haka ne s irin kuma muna son irin tunan shugabannin su kamar su asu da kwasu da asu da makamantansu da kuma duk wasu profesoshi nan profesoshi za mu ba su gayyata domin muna son su da nasu gani su ga kuma abin da suka shirya sannan muna wannan abin da kamar irin mutane masu bukata kansa kamar irin guragu da irin su makafi da makamantansu ba mu ba su a baya ba su muna son su tafo domin su waɗanda takarar nan tambaya me yake da shirin ne domin ya inganta rayuwa saboda abin da ba da ya zo ku dan Allah ka mana da sai kuma yin gwamnati ba ta da wani tsari game da kai sai kuma kana ba muna son zo su dan ta kan tambaya da kai sai kuma wannan da ya ce sarakunan gargajiya shugabanni na ganda da sarakunan gargajiya su ma muna son gaito su domin su zo su kalli wani abin da yake ina in akwai tambayoyi da ya kamata su masu mulki nan su ma suna masu tambayoyi akwai shugabannin addini sannan akwai kuma shugabannin ɗalibai misali kamar irin su nans irin su sansa irin su sra da wajen assembly da makamantansu duka mana su magaito su masu zo su da ɗan hakan da kalli an su sauka sannan akwai yan jarida yan jarida su ma za mu ba su wani namba su ma su zo inda zai kamata su yi tambaya su masu tambaya sannan akwai shugaban ƙungiyoyin manoma farmers union voice su ma ina akwai kallon da ya kamata su ke da hannun na kan gaito su su ta sai shugabannin makarantu wadanda private school providers kuma za mu gaito su ina akwai wani abu da ya kamata su tambayi su da sai kuma waɗanda a nan ingilishi amma mazauna ta akwai waɗanda ya mutum da bakin kan kuma amma an da kawai da su kuma muna su mu gaito su domin su zo tambayi wa sai masu ƙungiyar ɗan kasuwa masu masu bane masu yan kasa ma za mu sai shugabannin civil society organizations irin waɗanda ƙungiyoyin sai da akwai nba kuma shugabannin abin da nauyi ta ƙasa akwai ƙungiyoyin mata su za mu gayyato su akwai shugabannin abin a cikin sojoji a cikin suna da cikin nigerian legend kuma za mu ga yankin su sai kuma abin da members na other political parties na sauran jam'iyyu su ma duk za mu ga yankin su su zo su tambayoyi tambayi mutanen da kowa ya ji abin da mutane suke shirya shiga sai kowane a shirin nan moderator shi ne kowa misali wanda yake tambayoyin nan sanar jama'a sun ansa to shi ke an kawai shi ke majority eh, yau alƙalin muhawara alƙalin muhawara yana da muhimmanci kwarai ga muhawara in ya zama ya take sai sai ya ɓata shirin gaba to sai muka ce tun daga nan za mu gaya musu shi hanyar da muka da zaɓo shi na hanko abin da muke wanda duk da zama tsakanin muhawara ya zama tuba ɗan siyasa sannan kuma ya zama tuba wani shahararren ɗan jarida ne wanda ya yi suna ko kuma wani shahararren malamin jami'a waɗanda sun yi ba ɗan siyasa ba ne shaharar malamin makaranta ko ko taron da jami'a sannan dole ya zama yana jin hausa da yaren da a yi magana da muhawarar ta hausa ce da kuwa muna neman ya zama yana da ya iya hausa sosai ya yi hausa sosai sannan ya zama yana da experience magana da wani jama'a public wanda ya ke bayar da abin da ya zai yake shi ne yana da matsala wajen magana gaban jama'a shi ma yana iya ɓata mana tsari sannan sai timeline timeline shi ne za mu rubuta mu ɗan takara su ba mu shigo wanda muke son mu kai za mu fara considering lokacin da kowa ya je ya lokacin kamfen shi sannan sai mu rubuta masa mai proposal time ce muna son kankanin wannan lokaci da wannan lokaci da wannan lokaci sun cewa kowa ya yi da ɗan ɗin na gwamnati sun amfani da lokaci Allah maka kai wa wafaka da lokaci da wani ya yi da sun ɗauki lokaci da kowa yake bai da wani abu bai da wani shirin da kan ɗin domin a yi abin da ina abin da rana guda ila ya inda aka samu cewa ina wani da muna da wani shirin shi ba ɗan nuna mai shirin Allah duk abin da rana yana iya ɗan babu lokacin shi wata rana sai dai mutum da a fahimci. language ɗin mun ce hafi da mana mun shi abin nan domin mutane da hafi da mutanen da hafi da wasu babban yaran su wanda suke magana da shi wanda su yi magana su yi da abinci ku shi da hausa domin da hausa ba ya da abin da hausa domin kowa ya fahimta sai kuma gani ya za mu kuma zaɓen wurin da za a hawa wasu abin da muke so mun ce wurin da muke so a shirya hawa ya zama wuri ne wanda secure ce wanda ba mu tunanin a ce a kawo wani hali ko wani samu da muna so mu samu wuri wanda ba na gwamnati ba wuri ne na ɗan kasuwa wanda za mu je mu biya mu yi renti shi a kurwa shi ba na gwamnati ba ta mai kuma muna so da wurin da ke da wurin irin kuma yana da yalwa don mutanen da aka gani to za su samu wuri su zauna in sun samu ne zama kuma yana da AC yana da iska yana da komai shi ko da za a yi awa uku awa mutane za su more da cikin iri cikin natsuwa ba tare da da takura ba sai kuma abin da safety security wurin shirin cewa akwai ƙungiyoyi na kamar na agencies na gwamnati na jami'an tsaro tun daga 'yan sanda civil defense sss da duk wasu abin wasu jami'an tsaro da suke cin jihar zamfara za mu ba su takardar da ita dole ne su turo da mutane wanda za su ba mu kariya wanda tabbata an yi abu lafiya kuma an kare lafiya tunanin cewa duk a kawo jami'an asibiti domin in kisa kuma don su misali kamar a ce wani irin faɗuwa ko wani abu wani abu ya kamar don dai su ba mu irin first aid yawon da ambulance makamantu sannan kuma akwai enough fire extinguisher so da ta wuta wani abu ya faru alabi a duk waɗannan abubuwan an tarbe su suna abin nan sai abubuwan da za mu tattauna a kai akwai issues ne da yawa wanda in aka ce za a fuskasa ɗinsu da ba ɗaya ba za su yi ba kuma kowane lokaci in ka kwaso abu da yawa ya zama mutum ba kai a cikin komai ba to muna so muka ɗauki abubuwa guda biyar tunda insha Allah muna tunanin idan suka damu sauran abubuwa wani wani sai muka ce security babban matsalar mutane da shi ne security kowane ɗan takara da ya fi da yake yake da niyya domin ya tabbatar da cewa an samu ingantaccen tsorata sai ilimi muna da matsala ta jahilci da rashin inganta inda kalli an kano mamuna wannan shekarar da ta fito a ga su kuma haik ina ɗan mana wannan fasis na abin da abin is very good abin da akwai damuwa da ban takaici sai kuma lafiya wani ta gaya mana ilimin rashin lafiya inganta lafiya ta zama sai a kuma ya zai inganta tattalin arzikin mutane ta ta zama sai kuma shi da sabi sai me zai yi da ta ta samu da cikin tsarin da ake kwanci waɗannan abubuwan guda biyar a cikin su za a mafi kalmomi a cikin su ke su ba da soshi domin su gaishe da mutane ta zama sai kuma proceedings da ake so tsari da moderator shi ne kamar the one in charge shi ne wanda ke gaba da kama kamar wajen gida shi ne kowa a abin shi da ya tambaya kuma shi ke bada lokaci ya ce misali an takara kaza minti kaza ko cikin minti kaza ka ba mu bayani kaza kaza lokacin da na yi akwai abin da tanki ba zai gaya da cewa lokaci ya yi to moderator sa'an da kowane takara za a ba shi dama misali ce minti biyu fara da zaɓar da kanshi kuma lokacin shi sannan ka yi aje ka tambayi bayan nan takara ya kare za a yi za a ba da dama participant ko audience su yi tambayoyi tambayi nan kamar muka ce ba za ka ce ina tambayar ɗan takarar jam'iyya kaza a'a kai ne ka yi tambayar su kuma ɗan takarar da suna rubutawa idan aka tashi za a ce kowa ya ɗauki cikin tambayoyin nan me zai ci ba za mu yi da a ce wani ya yi a atakin kuma ya da nake tambaya ba ta takara ba ina wani da zama muzgunawa ko ce da shi domin na abin da sannan mun ci dan takara yana iya misali bayan wani dan takara dan wani shi ya gabatar da wani wani na shi yana iya yana ya mai tambaya ciki wanda ana ya bashi ci guda da yin tambaya shi kuma na dan takara ba tare da cin mutuncin juna ba ko a ɗakin juna zai iya an samu tambaya shi sai kuma wajen tambayoyi duk lokacin abin participant zai tambaya yau duk zai tambaya muna sai zai gabatar da kan shi sannan ya gabatar da inda yake aiki sannan ya yi tambaya sannan kowane lokaci tambayar da za ta gama cikin irin very good cikin ɗan ɗan guntun abin lokaci sannan kuma ba magana ya yi a takin wani abin da shi kamar na ce ba zai iya cewa ina tambayar wani ba kai dai ka ce ina neman in takarar gaya a wani ka yi tambaya ka da ka yi kewaye ɗin kuke da yanzu daga nan ko kowane ɗauki abin da ɗin nan da an samu da wasa shi to sai yawa sai broadcast muna son wannan debate wannan muhara za a watsa ta cikin jihar Bambar da duk Najeriya lokacin da take fama muna son mai amfani da kafafen media kamar irin da talabishin da rediyo da youtube kuma duk social media channels muna son abin da ya zama ta kai kuɗi ba ta wa kuɗi abin da aka tattauna ana son za a ji shi zama wani reference point duk lokacin da wasu mutane da kuma suke sun sun holding an takara su su abin da ya ce za su yi tunanin cewa lokacin da aka yi mafi abu hawara ka ce za ka ta ka ce za ka yi shi ne to alhamdulillah ina jin wannan shi ne ɗan kaɗan daga cikin duk da ba lokaci ɗan kaɗan cikin shirye-shiryen da muka yi domin wannan muhawara kuna fata Allah ya sa wani muka shirya a yi ta lafiya a watsi lafiya kamar na ce manuwa shi ne domin yan mutanen jihar zamfara su san yan takara da suke masu takara kuma su san an bar wani kowane yan takara kuma sannan me ya shirya yi domin ci gaba jihar zamfara to alhamdulillahi kun saurari dr da kuma dr masu wanda suke wayannan su ne sauran jami'o'in su ne sauran manya-manyan malaman da suka gayyato saboda kasancewa su suna on the ground suna cikin gusau shi sa suka zama organizing secretary na wannan muhawara da sauransu su dama muna son mai amfani da wannan dama mai jan ga mutanen zamfara su gano cewa wannan kungiya da kuma wa'annan da muka jawo saboda su wannan abu 'yan zamfara ne masu kishin zamfara kuma ba mu yi shi don cin mutuncin kuwa ba magana ishu din kamar yadda zai sa shi ya kasance idan aka ce wake da shinkafa cancanta da muke magana idan ita ce muka kawo muka sa gaba za a samu waɗansu yan matsaloli sai muka ga ya dace tunda Allah ya ba mu profesoshi ya ba mu masu ilimi masu hankali da riƙon amana da kuma tunanin cewa babu wani jiha wanda zai kasance wanda idan muka haɗa wannan kalima of people suka zauna wuri guda suka yanke shawarwari wanda kuma babu wani wanda zai sa wani abu a zuciyar shi ya zamanto mun dukkan mu kowa ya sa jarin shi ya sa ya shiga cikin wannan ya taimaka mu ga cewa wannan abu mun yi shi cikin koshin lafiya kuma mun shi cikin amincewa da kuma ƙarshe so a ƙarshe kuma muna da mun buɗe dama cewa kamar da muka shirya wannan abun still mun bar shi buɗe game da maganar suspenso mun haɗa komi duk abin da ya kamata mu tanada na yin wannan abu mun riga mun rubuta ga shi nan black and white muna da template yanzu kuma mun buɗe wannan hili saboda waɗanda suke da ganin cewa za su iya taimaka wajen su ɗaukar nauyin yin wannan abun mun bari ma mutanen zamfara da kuma duk wani wanda yake kishin zamfara ubangiji allah sa mu gama lafiya kuma allah ya ba mu sa'a